بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يعني زامك زامك كرنت أبن الله تعالى يسو يا يسلي منا نا أبنه علشان يا عت الزوائد ما مشاطبي رحمه الله عز وجل يأتي فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس الطلا فأمضي على شرط وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا yace fahazi fahazi daidai ne da fahazihi domin zi ismul ishara ne bi zali mufradin muzakkarin ashir alal unsa tashir gani ko shine zi yana sama asma'ul ishara shi ma shi sa ka ce fahazi zi waɗannan bayanan da muka yi duka usulul qaumi shine usul manya-manyan ka'idoji na alqaum makaranta qur'ani na alqurra'us sab'a waɗannan shine usul ɗinsu usul jam'i ne na asulin asulin ma yubna alaihi ghayruhu wannan gamamman ka'idoji da malaman kira'a dinnan suke da shi tun daga farko har domin ya atul idafa da muka yi a makon da ya wuce da ya atul zawai da muka yi a wannan makon duk babi ne daga cikin abuwa din usul shi ya kira usul kuma ga ce usul shine abin da za a tsara abin da ake magana da ya tafi akan ka'ida guda isa ya ce fa hazi usul qaumi halar tsiradiha yadda suka ci gaba da tafiya akan tsari guda sai a ce ƙa'ida ita ce idan alhamza mai fataha ta biyo ya'ul idafa kuna ji da kyau ko idan alhamza mai fataha ta biyo ya'ul idafa to nafi'u da ibnu kasir da bawar basri suna mai ya'ul idafa fataha wannan ita ce ka'idar illa mawadi a hummala sai waɗansu kalmomi da ba su shiga ƙarƙashin ka'idar ba ɗaya ko a ce idan aka samu ya atul ibafa sai aka samu alhamza da kasara ta biyo ta to da nafi'u da abu amr basari suna ma yawul ibafa din fataha siwa ma ta'azzala kun da ke ko to kaga duk waɗannan ka'idoji ne ko kuma a ce a'a wafi alfatin kabala ra ƙarfin atat ra ka samu alfun ya zo kafin ra a ƙarshe rawunin kuma tana da school tsari tana da kasara to ana mata imala Kama misali yanzu an sa muna da rawa a ƙarshe to rawunin ta zo kafin ta zo bayan alfun to idan rawunin tana da kasara sai ma alfun in imala a ce an sheri a ce arseni ba ba sadun ba wata sabuwar matsala ke na saduriya wafi alifati wafi alifati ƙabala ra ƙarafan ƙabala ra ƙarafan ko alifin da ya zo kafin rara'un take a ƙarshe wafi alifatin ƙabala ra ƙarafin a tat bi kasirin amil amil me kenan tud'a hamidan amil tud'a hamidan tud'a ta'ul juri an al-kisa'i hamidan da abu amr al-basri suni masu imala kenan kana hafsu duri duk ta bangarori guda biyu ta bangaren alil kisai da ta bangaren abu amr al-basri duk yana mata imala kun ga wannan ka'ida ce haka na hulfu mufin ne fil jarri husala eh, annas mai kasara na farko ya zama lafazin annas ba khannas ba dan na ji wasu sun yi sabani a kan haka wani ya karanta eh, abin nan alkhannes aka ce a'a alkhannas saboda annas ne annas ne kuma annas din me kasara mai jarra kenan wa mu fil nesi fil jarri husila ha'un kenan abu amr amma masana shatubiya suka ce a'a duri ne yana bi amur albasari sufi yana karanta annas ne ba annas ba to duk kun waɗannan kawa'id ne inda dai ka samu annas mai jarra kenan ya ayyuhan nasu fata hanyu qul bi rabin wa minan nesi wanda duka kun ga duk waɗannan qawaid ne ko kuma wa kaifa fa'ala duk yadda fa'ala ta zo ta zo fa'ala ne ko fi'ila ko fu'ula to duka waɗannan ƙawa'id ne hisa ce fa hazi usulul qawmi to usul sune ka'idoji da ake ginawa halar tsiradiya yadda suka ci gaba da shiga wurare da dama a jabar bi aunillah waɗannan usul din sun amsa da taimakon Allah mun kira su sun amsa bi aunillah da taimakon Allah fantazamat sai baitocin suka zo a tsare hula abin daɗi sai suka zo a tsare fantazamat hula eh aka ci gaba da aiki da ka'idojin domin ai waɗanda za mu zo mu shiga furush su ba ƙa'idoji ne da za su ci gaba da aiki a ko'ina ba sai ga ku gana tashi a ce mana annesi ne mai kasara to tun daga wa minan nafi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir har zuwa Allah minal jinnati wan nas ka'idar ita ce annas ya zama mai kasara mai jarra to kun ga wannan ka'ida ne halal tirad ta ci gaba da aiki ba wai ta tsaya iya suratul baqara ko ali imran ko wuri kaza ko wuri kaza ba ma'ana ka'ida ce mu tsarida قائرة مضطردة wa inni kuma lalle ni abul qasim al qasim bin farruq ash-shatibi ar-ru'aini la arjuhu wallahi ina fata daga Allah ina roƙon Allah linazmi hurufihim domin tsara hurufihim kalmomi da malaman kira'a suka yi sabani shine huruf in ya ce harf shine inda aka samu sabani eh a yaran shatibiya ba a yaran qira'at ba unzal alquran ala sab'ati ahruf ahruf shine wuraren da harban qur'ani ba guda bakwai bane unzal alquran ala sab'ati ahruf ma'ana bambance bambance ko kaza kaza guda bakwai kamar da yadda wannan kuma wani darasi ne mai zaman kanshi to yanzu abin da imamu shatibi yake nufi anan huruf shine wuraren da ake sabanin qira'a shine harfi me ya faɗa a farko farkon muqaddima يجي لهم طرق يخشى بها كل طارق لهم طرق ولا طارق يخشى بهم تمحلة وهن اللواتي المواتي نصبتها مناصب فانصب في نسابك مفضلة جعلت أبا جاد على كل قارئ دليل على المنظوم أول أول ومن بعد ذكر الحرفة أسمي كونغ حرفة كلمة أكي صاباني أسمي رجاله متى تنقضي أتيك بالواي في صلاة سوى أحرف لا ريبة في اتصالها ودن صورة عند أكي aka aka yi sabani lari batun fitu tusaliha wa lafzi astaghni an alqaid in jala to an ce dai harf abinda ake nufi shine wurin da ake sabani yasa ya ce wa inni la arjuhu kuma lalle ni wallahi ina fata daga Allah ta'ala li nazmi hurufihim domin rera harufa ma'ana kalmomin da wuraren da ake sabani na qira'a me nake roƙan shi nafa'isa a alaqin nafa'isa a alaqin ina roƙan shi abubuwa masu tsadar gaske gwalagwale masu tsada to na fi su da za su kasance masu matuƙar kyawun gaske wataƙila dai hausar ta iya fito haka don a alaƙ ya ce jamu alaƙ wa huwa an nafis wal idafatu fi kama ya ƙalu ajwadul jayyid wa ina roƙon shi abubuwa masu tsadar gaske to na fi su yace utala jamu atil wa huwa aljayyid alkhali min min zina abinda abinda yake shi a karan kansa ko ba a ne ado ba zai iya sai da kansa ba wasu yanzu an tallafo nan an tallafo nan an mai faci-faci ba bi ala sharqi yace da sannu zan ci gaba da tafiya akan sharqi na imana bi ala sharqi ne zai ci gaba ai da masu ke sharafi mata zan kafi ake ka balwa ya fesala duk rumus da ya kawo a baya da da wa gani astaghni an alqaid injana da rumus da ya kawo da kamaddin wa isbatin wa fatayin wa mudagamin wa hamzin wa naqlin wa ta hasala duk waɗannan abubuwan da ya kawo ba wai sun takaitu ga usul ne kaɗai ba banda furush a zai ci gaba da su har farshu eh isa ce zai ci gaba kan sharɗi bai canza rumus ba bai canza direction ba eh yawwa duk nan akan nan yake wa billahi aktafi ga Allah ta'ala kaɗai na wadatu subhanahu wa ta'ala wa ma khaba bu jiddi ai duk wani mai kokari bai taba tabewa ba idza huwa hasbara inda yace hasbi Allah eh inda yace hasbi Allah la ilaha amin amin barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum amin amin wannan shine karshen usul Allah ta'ala ya taimake mu wannan wannan wata na Rajab mun yi karatu ku lura da kyau kwana shida ma'ana karatun sati shida kenan eh karatun sati shida kenan Allah ta'ala ya sa mun yi lafiya mun kammala lafiya Allah ta'ala kuma ya nuna mana na wasu lokutan lafiya da alkhairi Warabusa. Eh? eh yau ashirin da takwas. Watan hudu yau nawa ashirin da shida ba? Yau ashirin da takwas. kenan. Ba kalanda ba a ganin wata da mai alfarma sarkin ta tabbatar yau ashirin 26 ga watan 4 2017 eh. eh tun daga farko dai tun daga farko har zuwa ya atar zawa'id je akan akan wannan suke ya atar zawa'id ga yini baiti na babi na 29 ba shi ne babi na 29 to tun daga babi na farko tunda ku lura da cewa ya tashi ne daga ya fara ne daga Alisi azai yace idza ma arata dahara ta tarafa sta'id min al kana billahi billahi musdala alama ata fi nali yusra wa anta bil rabbika tanziya falasta mujahala وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صعب ان كل ذكر مجملا فيه خلاف جيد واضح وخلاف يزو يكاو باب البسمله بين دي يكاو مذهب القراء وبسمل بين السورتين بسنة رجال موهاجرية وتحمل وأسلك بين السورتين فصاحة وصل واسكت كل جلاء وحصل ولا نصر كل حب وجه ذكرته هذه كمل ونسيك أو فاتحة haka yake a cikin atisir cewa maliki yawmi dini rawahi nasirun wa inda sirati wa sirati لقنبلة بحيث أتى وصاد زين أشمها لدى خلف وشميل لقلاد لولا سيكون haka yake a cikin a tafi daga nan kuma sai kawo mai yake da suna sai kawo sai kawo al'idigamul kabir ko wa duna al kabir wa qutbahu amma ar al-basri fi tahafala sai kawo al-idgamu babu idgamul harfaini ne babu ha'il kinaya babu al-qasr maddi wal qasr babu al-hamzatayn min kalima babu al-hamzatayn min kalimatayn an kullu rajuwan usul ne duk waɗannan a wannan ya tattaro alhamzozi na cikin ƙur'ani duka yanzu a nan farshu abin da ya rage shi ne ɗaiɗaikun kalmomi na ƙur'ani su zai yi magana E a farshi shi ya sama ku lura da kyau sai ya fara da suwarsu bakara sai ya fara da wa da una sai fara da wa da una ya ce wa ma yakhda'una ona alfato min kabali sakin wa ba'du zaka wala ghayru kalafi awwala su wai suka karanta kadi ona Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una su wai kuma suka karanta kadi ona Allah wal ladina amanu wa ma kada ona to kulwar tun daga fatiya ba a samun bambancin kira ba sai ana bayan an samu alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi akwai fihi akwai kuma fihi sai ya fara da ya kada una ga hamzatul ga abin nan ga madda munfasil da madda munfasil duk yayi to kullu duk ya isu ne usul din saboda madda ya shi zai dinga maimaita ko ina sai an faɗi madda sai ya tara duk waɗannan ahkam din sai yi su a usul sai zama ne yanzu kalmomin qur'ani da ba za su iya shiga ƙarƙashin ƙa'ida guda ba sai dai a faɗe su da sunayensu amma kulura lura usul a yanzu hamzatul asu zawai da muka yi ba mu faɗi nufiri guda kaza ba nakiri guda kaza aka zayyano adadin inda warshe yake yi aka zayyano na wani aka zayyano na wani duk usul kenan nan kuma yace wa khaffafa kufi yakzibuna wa ya'uhu bi fatin wal baqina dhumma fi kila? duk da ana samun abin da ke da alaka da usul kaɗan kamar nan ya ce waƙila wa riba sun maji a yushimuha muha waƙila da ƙila da riba da ji'a kenan waɗannan kalmomi guda uku muha lada kasiriha ha yana mata ishimami a lokacin da take da kasara ishimami zuwa dhamma ƙila riba ji'a rijalun wa kenan kisa'i litakmula domin ta hisham yana musu wannan ne litakmula domin su cika sosai ma zai nuno maka abin nan to yana da alaka da usul min nahiya wahila bi ishmamin wasiƙa kama wahila wasiƙa, amma wannan kamarasa kafin da ra'un kaga nan ibn uh, abdullahi ibn amir gaba daya da kuma alul kisa'i wasi'a wasi'ar kana rawihi ambala si'a si'at kana rawihi ambala nan kuma sun karo nafi'u warshi da qalun wa huwa ba'du lawi wal fa wa lamiha wa ha hiya aski radiyan baridan ala wa ha huwa ha na huwa da ya zo ba'adal ba bayan rawun ya zama wa huwa walfa ko ya zo bayan fa'un fahuwa walaniha ko ya zo bayan lamun lahuwa nau kenan wa huwa fahuwa lahuwa wa hiya. da kuma ha tahiya wahiya lahiya bayan wawun ko bayan lamun ko bayan fa'un sai zama na fahiya askin kai wa kai E! sukun e ka ce wahawa fahawa lahaya ko lahaya ko lahawa radiyan baridan hala wa summa hawa wanda ya biyo bayan summa wasu mahawa rifkan bana sai ka dinga wasu ya rifka eh. wa dhammu ghairuhum wa wa an yi yumillahu huwan jala Tukansu suna karanta da ban da yi yumilla huwa yumilla huwa ai kun ga lamu ba haɗe ke da wawon din ba waɗannan su ne dai haɗi usul ma'ana dai a cikin usul ana samun abubuwan da suke da alaka da wasu lura da tsofaffin da eh eh eh alqawmu alqura'u sab'a mana alqura'u as alƙira'atu alqira'atu as-sab'u wata Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya sa zama karatun da mu da muka ji da mu da muka karanta Allah ta'ala ya sa ya amfane mu duniya da lahira ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira Allah ta'ala ya amfani da mabaki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik